This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis ɗaya ga watan Agustan shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel muke muku lale marhabin a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kabaru da Chadi. Karfe uku kenan agogon Ghana kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su ga Sarfilu da kanin labaran duniya. jami'ai a jihar barnan najeriya sun ce mutane 19 ne suka mutu sannan akalla 20 suka Kata bayan wani harin bam da ya tashi a wajen sayar da shayi a yammacin laraba iran ta gudanar da jana'izar jagoran siyasar hamas ismail haniya a yau alhamis wanda kisansa a tehran ya ƙara fargaba barkewar rikici a yankin daga nan za a ji cewa ƙasar faransa ta nuna goyon bayan ta ga shirin kasar morocco neman cin gashin kanta a yankin yammacin sahara da ake takaddama a kai kanin labaran duniyar kenan a najeriya a yau ne aka fara gudanar da zanga-zangar nuna korafi kan matsalar tsadar rayuwa da kasar ke fuskanta inda za mu kawo muku rahotanni daga wasu biranen kasar kan yadda wannan zanga-zanga ta wakana to ko mai hukumomin kasar ke cewa dangane da zanga-zangar da kuma batun cire man tallafin man fetur da suke korafi a kai kuma suna ganin babu ma amfanin wannan wannan zanga-zanga da shi tallafin man fetur a kamar da ka wani al'amari ne mai wuyan gaske za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin inda za mu leƙa har jihar neja inda rautani ke cewa an samu asarar rayuka yayin wannan zanga-zanga za kuma mana afuwa domin yau za mu jingine shirin lafiya uwar jiki saboda rautanin da muke tafa da su kan wannan zanga-zanga amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Jama'ai a jihar Barnan Najeriya sun ce mutane goma sha tara ne suka mutu sannan akalla ashirin suka jikkata bayan da wani bam ya tashi a wani shahararren wajen sayar da shayi a yammacin Laraba wanda shine hari na biya 'yan makonnin nan. Jami'an tsaro da na gwamnati sun ce tashin bam ɗin ya faru ne da misalin karfe takwas na dare a ƙauyen Kawuri mai tazarar kilomita hamsin daga Maiduguri babban birnin jihar Borno inda jami'an suka ce an kai waɗanda suka jikkata domin a yi musu magani jami'an jami'ai sun ce an dasa bam ɗin ne amma ba harin kuna bakin wake ba ne babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin amma ƙungiyar boko haram da abokan hamayyarsu larin daular ƙungiyar iswaf duk sun kasance a borno a cewar rahotannin kafafen yan labarai na cikin gida hukumomin najeriya na iya aiwatar da dokar hana zirga-zirga da kafa shingayen duba ababen hawa ko kuma matakan hana fita a cikin matakan gaggawa da za a iya ɗauka kan lamarin iran ta gudanar da jana'izar jagoran siyasar hamas ismail haniya a yau alhamis wanda kisansa a tiran ya ƙara fargaba barkewar rikici a yankin jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatollah ali khamenei ya halarci jana'izar tare da sabon shugaban ƙasar iran masa'ud fazikiyan haniya ya kasance a teran don rantsar da fazikiyan kuma hamas ta ce za a binne haniya a ranar juma'a a katar inda ya kasance sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken bai ce ukun ba kai tsaye kan harin da aka kai a jiya alhamis wato a yau alhamis a lokacin da ya ziyarci mongolia sai dai ya kira da a kwantar da hankula a yankin gabas ta tsakiya sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗi jiya laraba cewa kisan haniye da kuma kisan da isra'ila ta yi wa kwamandan ƙungiyar hezbollah a beirut suna wakiltar wani mummunan tashin hankali na tashen hankula a yankin to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto yayin da a najeriya aka shiga rana ta farko da aka fara gudanar da zanga-zangar nuna adawa da yanayin tsadar rayuwa da aka shiga a kasar rahotanni na cewa zanga-zangar ta gudana a sassan kasar da dama a abuja babban birnin kasar rahotanni sun ce 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangar kamar da za ku ji a wani rahoto da halima abdulrauf ta aiko mana wannan abin ku gani ku tabbatar cewa al'ummar mu muna da haɗin Masu zanga-zanga kenan suna bayyana cewa yunwa da talauci ya sanya dubban 'yan ƙasa daga sassa daban-daban kama daga birnin tarayya Abuja, Kaduna, Nasarawa, Sokoto, Kano, Adamawa, Bauchi, Jigawa da dai sauransu suka haɗa kai don nuna wa gwamnatin yanayin tsananin da ake ciki. Abubakar Yahaya ɗan asalin jihar Katsina da ya fito zanga-zanga dandalin Eagle Square ya bayyana cewa. Sunana Abubakar Yahaya ni ɗan Katsina ne originally amma na zaune Abuja na aiki yankin nan to naga ya dace fito don nuna yana kuka na kan da ke faruwa kasu ya dawo da subsidy wannan wahala ya rabu. mai ya yi tsada sa transport ya yi tsada abinci ya yi tsada mutane ba suna cikin yunwa tun sana muka zo nan bakwai jami'an tsaro suka ci kar mu yi protest a nan mu je national stadium saboda wata kotu jiya ta ce wai an dakatar da protest a ko ina sai a stadium to ganin su nan bai razana mu ba dan duk wani yake fighting al'umma bai damu ba ko da sun kama mu ko sun mana wani abu ko da su suka fi bala'i kin ji ma suna harbi so ba wani abu bane a yau aka saba ba mazauna birnin tarayya Abuja da dama sun bayyana da irin yanayin da suka shiga biyu bayan matakin da kwamishinan 'yan sandan birnin ya dauka na tarwatsa masu zanga-zanga a dandalin Eagle Square kamar yadda za ku je a bakin su. sunana hajiya aisha mazauniyar abuja mun fito zanga-zangan nan karfe biyar da rabi kuma abubuwan da muka gani ana watsa wa mutane tiya gas ba abin da bamu gani ba yau dinnan mu ko muna yin wannan zanga-zangan ne saboda talaka saboda haka muna kira ga shugaban kasa ya dauki matakin gaggawa akan wannan zanga-zanga kuma su gwamnoni da aka basu wannan kuɗin subsidi su fito da shi su ba manoma taki su tallafa wa yan business kuma mu kanmu mun sani a kasar nan ba za mu iya daurewa da wannan expenses na national assembly ba saboda haka akwai need na constitution constitutional amendment su kuma police su san cewa mu 'yan kasa ne muna da iyancin da za mu yi zanga-zanga sunana abubakar muhammad abujega to a yau ne ranar farko na zanga-zanga kuma ni dama tun farko na yi magana ne akan cewa ni gaskiya ina tare da wannan zanga-zanga turawa suka cewa a hungry man is an angry man kuma wannan abun tun farko kuna ganin ana yin su a wannan kasashen afirka nan da suke kusa da mu ya kamata a ce ya zama izina a gare ku talaka wannan sun fi ku yawa ku da kuke jin daɗi sun fi jami'an tsaro yawa idan suka tashi abun ba zai kyau ba na faɗa babu wanda yake ma shugabannin addini da shugabannin biyayya irin 'yan Najeriya both musulmai da Christians. Ai to ma tun da kika ga wannan lokacin sun bujurce malaman wallahi tura ce ta kai bango. Shi ma masani a fannin tsaro Manjo Mustapha Salis mai ritaya ya ce. Jama'a sun fito tun karfe shida takwas na safe zanga-zanga na lumana tun daga stadium aka tako aka zo hannun Eagle Square amma daga zuwa wajen 'yan sanda tun karfe wurin sha ɗaya zuwa yanzu daga suke harbawa mutane ba tare da daddawa ba. Mutane gashi wasu sun ji ciwo ba su da yawa kuma suna nan numfashin su yana neman a dauke a haka dai ake kokarin a sai sun zo su amma mutane sun tsaya ma cewa sai sun yi abin da kundin mulkin kasa ya tanadar musu wanda shi ne zanga zanga na lumana hakika da layin da gwamnati ta dauka da jami'an tsaro ba daidai ba ne har da sojoji za su shigo da motar ta APC cikin jama'a wajen koran mutane suke tun a wannan lokaci sojoji sun zama involved da harkar siyasa saboda haka wannan ba zai sa mutane su janye daga cikin wannan kwana goma a filin da aka tanada ba babban bukata maganar dawo da tallafi na biyu harkan kudin electricity na uku harkan tsaro a kasa yadda ake ɗiban mutane kamar kaji a ko ina suna daga cikin manya-manyan abubuwan da muke ƙoƙarin gwamnati ta fara dubawa a kai tukunna wanda ba su fi ƙarfin shugaban ƙasa ba. A yanzu dai zanga-zangar ya fara ɗaukan salon kona ofis-ofis fasa shaguna a jihar Kano da ma wasu sassan kasar daban-daban lamarin da masana ke cewa kamata ya yi shugaba Tinubu ya yi jawabin kwantar da hankali ga 'yan ƙasa kafin abin ya rikide zuwa ga yanayin da ba a fata. Duk ƙoƙarin ji ta bakin jami'an gwamnati kan matakan matakan da za a dauka a wannan yanayi a yayin hada wannan rahoton da ya ci tira ganin yadda muka kira ta wayar tarho da aika sakon karta kwana ba mu sami martani ba. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida halima nan gaba kaɗan za mu leƙa birnin na kano domin jin halin da ake ciki game da zanga-zangar amma halin yanzu ga labaran duniya kashi na biyu shugabannin kasashen poland da na jamus sun sun koyar da kawunansu ga kidan manyan gangunan soji yayin da ake bikin karrama 'yan sandan da jamus ta yi wa kisan kare dangi a lokacin yakin warso a shekarar 1944 a daidai lokacin da ake cika shekaru 80 da barkewar boran da bai dace ba. a dai lokacin da kasar poland ke bikin wannan rana labari ya bayyana cewa ita ce ta tada kayar baya mafi dadewa babar sowa mai shekaru 106 ta rasu da safiyar ranar hawa kuma waɗanda suka tsira kaɗan ne suka rage don halarta bukukuwan abin tunasarwa ne mai raɗaɗi na shuɗewa sadakarwar yakin duniya na biyu wanda ya bari daga baya birnin zai tsaya cik sai ƙarin jiniya ta nuna girmamawa da tunawa da tashin hankalin Taylor Swift wacce ke kan gaba a kaso na farko na kiɗe-kiɗe guda uku da yammacin Alhamis a wurinsu ta gargaɗi bayan bayanta a shafukan sada zumunta da kada su firgita lokacin da suka ji ƙaran jiniya. Mutane da yawa sun yi tafiya mai nisa don zuwa kallon bikin tunatarwar. Ƙasar Faransa ta nuna goyon bayan ta ga shirin ƙasar Maroko na neman cin gashin kanta a yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai. inda ta sauya matsayarta na shekaru da dama wajen saka kanta ga yawan jerin kasashen da ke goyon bayan Morocco yayin da shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiga tsakani ya cije. A wata wasiƙa da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya aiki wa Sarki Muhammad na shida ya kira shirin da Morocco ta gabatar a shekarar 2007 na bai wa yankin wato iyakacin ikon cin gashin kansa ƙarƙashin ikonta don magance rikicin. wannan sauyin da ya yi kace-kace da kungiyar polisario mai fafutukar samun 'yancin kai wadda ta shafi shekaru da dama tana ikirarin cewa ita ce halittacciyar wakiliyar 'yan asalin yankin sawari matakin na marokko dai ya da wuya ya sauya muhimmin ginshikin rikicin amma zai iya kara zurfafa alaƙar faransa da marokko wadda ta daɗe tana zarginta da jan iyakokin ƙasashen tura mulkin mallaka da take ganin su ne tushen rikicin faransa ta yi ishara a farkon wannan shekarar cewa a shirye take ta saka hannun jari a ayyukan maroko a yankin da ake takaddama a kai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a birnin Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ɗaruruwan matasa ne suka bazama a kan tituna domin bin sahun sauran yankunan ƙasar wajen gudanar da zanga-zangar da ake kan tsadar rayuwa daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. Tun da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan ce matasan kungiya-kungiya suka fantsama titunan birnin Kano ɗauke da kwalaye masu ɗauke da sakonni ga hukumomin Najeriya dangane da halin matsi da al'umma ke ciki. daga cikin waɗanda suka shugabanci ƙungiyoyi da rukunin matasa daban-daban da suka fito zanga-zangar na cewa. Sunana Kabiru Said Muhammad muna cikin jagororin ah, wannan zanga-zanga ta lumana da al'ummar Najeriya suka shirya. Mu dai bukata ga gwamnatin tarayya shine muna bukata ta dawo mana da tallafin mai ta bude mana iyakokin bodojin najeriya sannan kuma muna so ta samu mana tsaro shi ma wannan matashi da ya kasance cikin ayarin masu zanga-zangar ya ce S. Na fito ne domin in nuna bakin ciki na da game da abin da yake faruwa a ƙasar mu ta Najeriya musamman kamar a ce rashin tsaro kaga rashin tsaro din nan shi ka mana yunwa wanda yake zanga-zangar ta fara cikin yanayi na lumana kamar yadda aka yi mata take amma daga bisani wasu daga cikin matasan sun yi yunkurin kai farmaki kan kadarorin gwamnati da manyan cibiyoyin hada-hada duk da cewa jami'an tsaro sun ba da kariya ta musamman ga muhimman wurare da cibiyoyin baya ga haka matasan a wasu lokuta a yayin zanga-zangar sun yi kokarin kwace wayar hannun mutane a jihar jigawa kuwa duk da cewa an gudanar da zanga-zangar a manyan garuruwa da biranen jihar irin su birnin kudu cikin lumana amma 'yan sanda sun harbi 'yan zanga-zangar a daura da gidan gwamnatin jihar a dutse ɗaya daga cikin 'yan sandan na ce dan allah na roƙe ku da allah ni an turo ni in wani tana abin nan abin nan yana neman ya fice zaman lafiya kar a yi husuma don allah ku yi haƙuri sai ɗaya ya kalle ne ce madan ki matsa ko mu harbe ki sai na matsa na ci gaba da tafiya suna watsa ga yara na ɗauka na mayan musu suna ba ma yi ba ma yi can da suka ga haka kuma sai suka fara harbi suna harbi na yara na gudu suna dawowa su gudu su dawo to da haka fa abin ya kai ga har aka harbi yaro ɗaya a nan gaban gidan gwamnati. Hajiya Maryam Usman kenan babbar jami'ar kungiyar 'yancin bil'adama ta International Human Rights Advocacy. Kazalika jami'an tsaron na jigawa sun harbi wani matashi a garin Shuwarin na kan babbar hanyar mai dugori zuwa birnin Kano al'amarin da ya harzika matasan da ke zanga-zangar. Zanga-zanga ce ga na mutan Shuwarin mun fito mu da kwarkwatar mu to abin da ya fa abun tsamari sakamakon an harbi wani yaro ne guda ɗaya a kafa yan sanda ma'aikatan tsaro to yi ne yawarin ta ce samu ita ma bata san zancewa yaro da ya fito neman yancinsa kawai an harbi amma kakakin 'yan sanda na jihar jigawa dsp shi lawan adam ya ƙi gaskata wannan lamari amma bai musanta shi ba. Ba iyakacin dutse ake abun ba kusan duka faɗin da jiga ne idan har an samu wannan incident ai za a faɗa amma dai a halin yanzu muna karɓar report ne muna harhaɗawa kuma idan mun gama na tabbata za mu za mu biya ɗan jarida cewa ga halin da ake ciki. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto waɗanda aka harba ɗin na ci gaba da karɓar magani a asibiti yayin da a Kano kuma ofisoshin gwamnati da cibiyoyin hada-hada ke ci gaba da kasancewa a rufe inda a hannu guda kuma matasan na ci gaba da wannan zanga-zanga wadda suka sha alwashin kwashe kwanaki goma cir suna yin ta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kuri kai tsaye muna tare da abokiyar aikin Mahmud Kurin wato Baraka Bashir wacce za ta mana karin bayani kan zanga-zangar ko kuma halin da birnin na Kano ke ciki. Baraka kina tare da mu? Eh salamu alaikum ina tare da ku. Wa alaikum salam to wani hali ake ciki a birnin na Kano a yanzu? To a halin da ake ciki dai dama tun da safe yau da muka waye gari duk kamar yadda abokin aiki ya faɗa duk ma'aikatu shaguna ko ina a rufe yake. ko da muka fita fusatattun matasa an za ka gansu da barandamu ne da karafuna ne wasu kuma sun rike wannan takarda kowane da rubutu a jikinsa na abubuwan da suke bukata ko da muka nausa daman da zama akwai kungiyoyi goma da suka yi haɗaka wanda suka za su jagoranci zanga-zanga a nan jihar kano a dangi to ko da muka fito kafin mu isa nan wajen abin ba da ne ana ta kone konin tayoyi matasan sun fusata ana ta kalamai marasa daɗi eh, su waɗannan haɗakar ƙungiyoyin guda kuma ba su eh, eh, saboda da yadda abin ya hargitse sun kasa gudanar da na jami'an tsaro suke a daidai wannan lokaci da ake ta waɗannan abubuwa da akwai jami'an tsaro amma ba su da yawa gaskiya matasan sun fi jami'an tsaron yawa mun ga jami'an tsaro tabbas amma ba su yawan da za su iya hana waɗannan matasa abin da bai dace ba kuma eh. gaskiya an faffasa shagunan mutanen da basu ba basu gani ba an kwance an yi musu sata a irin ma'aikatu da shaguna haka zaka ga matasa suna kukwance eh suna kujeru talabijin kwamfutoci duk waɗannan da ido na ga matasa suna mm. sacewa suna gurguje. a gurguje wani hali birnin na Kano ke ciki a yanzu a yanzu halin da ake ciki To a yanzu dai abin ya rikici ya fi ma na safiya tunda har ta kai ta kawo matasa suna zagaye masallaci su jira idan kun fito daga sallah da makamai a hannunsu kowa sai dai su ce ka miƙo ka su karɓa su yi gaba. To mun gode kwarai baraka bashir za mu sake tuntuɓa ki idan lokaci ya mu dama wakilinmu kenan a birnin Kano baraka bashir. To a can jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto da za ku ji kan zanga-zangar. Zanga-zangar kamar yadda rahotanni suka nuna ya samu karbuwa daga wajen matasa da suka fito da kwalaye masu rubutu a jiki da suke bayyana rashin jin daɗinsu kan tsadar halin rayuwa. Muhammad Ali West shine shugaban kungiyar Civil Liberty Organization shiyar Arewa maso gabas na hira da shi ta tarho kan yadda aka gudanar da zanga-zangar a rana ta farko. sunana dai Muhammad Ali Wayans, chairman na Civil Liberties na Arewa maso gabas. To fitowa na yanzu dai ina zaga cikin gari na ga wasu gungun matasa da suka rubuta a takardunsu suna cewa adalci muke so adalci muke so suna wucewa. dai akwai dan tsoro na fita kamar masu aikin ataba aikin eh, keke na da sauransu duk kowa ya zauna kofar gida wasu sun zauna gida makarantu kuma kamar nan a gombe an rufe saboda kada ya kawo wata fitina a gaskiya matasa sun fito maza da mata kwansu da gwargwatansu amma an samu yan fata gari da suke dan cire buga wasu abubuwa billboard yan sanda suna jefa musu siyasa so kaga akwai dan matsala ke kan amma dai ana tsakanin yan sanda suna jefa siyasa saboda sun taba irin billboard na gwamnati da zarar da wasu wurare ne eh. kadan amma dai an taru a wajen gama house ne suke irin wannan ta wajen bimanoci nan ya kake jin rahotanni a sauran jihohin da suke karkashin ka a borno ma su ma suna irin wannan abubuwan matasa sun fito su ma suna dan hartabu da jami'an tsaro haka ma bauchi matasa sun fito suna abin da yan sanda suna biyan su su ma suna dan ci ayi nan ayi nan abubuwa dai suna kan abin nan sai dai tsaro a yi addu'a to wannan shine rana na farko ya akwai kwanaki goma da za a yi ana yi ya kake ganin abin da su kasance kamar yadda abubuwa za su kasance kamar ba an ɗauki wani mataki ba abin ba zai yi kyau ba. su ma matasan da suka fito don gudanar da zanga-zangar sun bayyana abubuwan da ya faru a lokacin da suka fito don gudanar da zanga-zangar. Ina kuta na gaya yadda zanga-zanga take buka take gudana al'umma sun fito iya fitowa duk da ma wasu ba su gama fitowa ba wasu suna kokarin fitowa ne yanzu akwai inda na ga har hukuma suna buga musu tiyagas don nima na sha tiyagas muna neman yancin mu ne don zaluncin da ake mana ya yi yawa yunwa ya kashe mutane yake yanzu aka tafasa ma ta kare a cikin garin gombe buhun tafasa naira dubu goma ake kese da shi sabuwar hakin zalunci da munafurci da hayintan jama'a da ke talakawa yunwa ya kashe su yake kuma ba haka mun fito muna neman yancin kanmu ana ta buga mana tiyaga. wannan kaga gwamnatin nan ba gwamnatin adalci bane mu ta sauka kawai mu muna so kawai a bida mana subsidy kayan masarufi ya sauki a sai mana subsidy man nefa da wuta da asibiti da makaranta yan talaka yanzu ga ya kai ga makaranta ba ba a samu a shiga sunana umar abdurrashid da garin gombe muna bukatar a cire mana subsidy a sauke mana wuta mana din farashin wuta shi ne kawai ba da za a yi ana zuwa mutane suna shan wahala suna cikin tsayon suna ta yi da su da su suna cin daɗi suna cin wannan muna shan wahala yawa an zo muna zanga-zanga na lumana ana watsa mana ciya gas ba wanda muke tsoro a duniya na ran tsira Allah sai ubangiji kan mu zanga-zanga ta bamu alheri shine yawa ta bamu alheri ko kuma in ba za su iya wasu ba sai dai duk kokarin da ne domin jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura abdulwahab muhammad birnin amurka daga bauchi a najeriya To a gaida kai Abdulwahab a jihar Neja da ke tsakiyar arewacin Najeriya rautani na cewa an samu asarar rayuka yayin da matasa su ma suka fita wannan zanga-zanga. Kuma kai tsaye muna tare da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari daga birnin Mina. Mustapha kana tare da mu? ina jin ko Hajji Mahmud Lado. Yau wato wani hali ake ciki yanzu a nan yankin jihar ta Neja? Eto eh a halin da ake ciki a nan mina dai babban birnin jihar Neja gaskiya lafiya lau babu wata matsala. Hmm. Amma inda aka samu matsala har ma da asarar rayuka shine yankin Sulaja wato karamar hukumar Sulaja da kuma karamar hukumar Tafa. Hmm. Wayanda yake dama suna da iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Eh, kamar mutum nawa aka ce sun rasu a cikin waɗanda aka ce sun rasa rayukan nasu. Eh, to rahotanni dai da na tattaro daga wannan yanki ya nuna ya zuwa yanzu mutane takwas ne aka ba da labarin mutuwarsu wani shugaban al'umma ma da nazanta da shi a wannan yanki na sulaja ya ce dukkaninsu sun mutu ne a sakamakon harbi daga jami'an tsaro to sai dai a zantawa da muka yi da ita ya yada labarai ta jihar neja ta ce a hukumance yanzu mutanen da suka tabbatar da mutuwarsu shine wato mutane biyu sai dai kuma a can karamar hukumar tafa masu zanga-zangar sun auka wato sakatariyar karamar hukuma inda suka lalata kayayyaki da kuma ainihin kwamfintoci da suka lalata a bangaren tattara kudaden haraji na ita wannan karamar hukuma. Mm, to kamar yanzu a iya cewa abubuwa sun lafa koko dai ya yanayin wannan yanki yake. a kawo yanzu dai bayanan da na samu gaskiya al'amura sun lafa kura ta lafa kamar bayanai da ke fitowa daga yankin na jama mutane sun dan koma harkokinsu na yau da kullum. To mun gode Mustapha. Wakilinmu kenan Mustapha Nasiru Batsari a yankin jihar Neja. To, 'yan Najeriya mazauna nahiyar Turai da hankulansu suma suka karkata kan halin da ake ciki a Najeriya sun bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da zanga-zangar adawa da matsalar ta tsadar rayuwa da aka fara a yau. daga birnin bon ga ramatu garba baba da karin bayani a wannan rahoto da ta hada mana na farko dai tukunna ita gwamnati tana ganin babu ma amfanin wannan wannan zanga-zanga da saboda duk wasu manyan abubuwa na kudurori wanda dai ya kamata a ce an cika ko dai gwamnati ta riga ta cika ko kuma tana kan cikawa shi yasa mai girma shugaban kasa bola ahmed tinubu yake ta kira cewa lalle bai ga amfanin wannan zanga ba su yi haƙuri musamman ma matasa a yi haƙuri a ga cewa abubuwan da gwamnati sun fiɗa wannan abubuwa an samu an yi su saboda ah, su wannan matasa su ne ma kan gaba wajen more ma wannan shirye-shirye da gwamnati ta yi kuma zan baka misali ah, na farko kaga misalin wato kuɗin makaranta da ke ya zama matsala ga yawancin iyaye musamman masu karamin karfi ah, gwamnati ta ce babu wani ɗan talaka ko kuma mai karamin karfi wanda zai za a ce bai iya zuwa makaranta ba saboda ya kasa biyan kuɗin makaranta gwamnati ta ɗauke masa wannan nauyi na farko kenan na biyu akwai wannan shiri na ntt wato na technology transfer dinnan da ana sa ran matasa kusan miliyan uku za su samu su shiga cikin wannan shirin ana ga an fara shi domin a samu wato a cicire yaran nan wanda suke yawo kan titi su dawo suna da wani abin da suke yi na uku kuma akwai wani shiri da ake wanda an kusa kammala duka tsare-tsaren waɗanda wanda ma'aikata wato matasa waɗanda sun riga sun gama makaranta sun yi har nysc wato bautar ƙasa kenan ba su kuma samu aikin yi ba to akwai shirin da gwamnati ta ɗauko yanzu ana kammala shi wanda za a samu wani abu kamar allahu da za a rika basu wanda za su rika ɗan amfani da shi kafin aiki ya samu babban abin da yawancin masu shiga wannan zanga-zanga ke cewa shine a dawo da tallafin man fetur shin kuna yin abin da ya kamata kuwa To shi dallacin man fetur a kamar da ka sani wani al'amari ne mai wuyan gaske. Na farko dai shi fetur din nan shi kanshi danyen fetur din nan in ka cina a shigowa ake da shi kuma akan saye shi ne da kuɗi wato dala da wato kuɗin waje. A yanzu haka kuɗin da ake shigowa da shi babu yadda za a ce wannan kuɗin ya iya wato zama yadda za a ce an rage wannan wannan kuɗi. Kuma duk wata gwamnatin tarayya tana kashe kuɗi matuƙa wajen tabbatar da cewa an samu wannan wato mai ya an samu yalwan mai wanda kuma an samu yalwan mai an tabbatar da cewa an samu kudade da za a amfani da su wajen wajen kiwon lafiya wajen gina makarantu wajen gina hanyoyi da kuma sauransu to in aka ce kawai a je a ce kuma a koma ma tallafin da ai wasu mutane tsararru kawai ke samun abincin gaje wannan abu kuma duk yawancin man da ake shigowa da shi misali ana shigowa da lita biliyan biyu kowane wata na mai ana cire tallafi sai koma biliyan ɗaya kenan da wannan biliyan ɗaya ina yake zuwa ina ake kai shi da fatan za a mana afuwa ministan yada labarin najeriya kenan muhammad idris a hirar da suka yi da sarfilu hashim gumel yanzu ga sarfilin ya zo da labarai a takaice. To a takaice jami'ai a jihar Barnan Najeriya sun ce mutane goma sha tara ne suka mutu sannan akalla ashirin suka jikkata bayan wani bam ya tashi a wani shahararren wajen sayar da shayi a yammacin Laraba wanda shine hari na biya 'yan makonnan nan. Jami'an tsaron da na gwamnati sun ce tashin bam din ya faru ne da misalin karfe takwas na dare a ƙauyen Kawur mai tazarar kilomita hamsin daga Maiduguri babban birnin jihar Borno. Inda jami'ai suka ce an kai waɗanda suka jikkata domin a yi musu magani. Iran ta gudanar da jana'izar jagoran siyasar Hamas Ismail Haniya a yau Alhamis, wanda kisansa a tiran ya ƙara fargabar barkewar rikici a yankin. Jagoran juyin juyi halin musulunci na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya halarci jana'izar tare da sabon shugaban ƙasar Iran Mas'ud Fazikiyan. Shugabannin ƙasashen Poland da na Jamus sun sun koyar da kawunansu ga kiɗan manyan gangunan soji yayin da ake bikin karama 'yan sandar da jamus ta yi wa kisan kare dangi a lokacin yakin warsu a shekarar 1944 a daidai lokacin da ake cika shekaru 80 da barkewar boran da bai dace ba. Ƙasar Faransa ta nuna goyon bayanta ga shirin ƙasar Maroko na neman cin gashin kanta a yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai inda ta sauya matsayinta na shekaru da dama wajen saka kanta wajen jerin wato gajerin ƙasashen da ke goyon bayan Maroko yayin da shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiga tsakani ya cije. A wata wasiƙa da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya aike wa Sarki Mohammed na shida ya kira shirin da mako ta gabatar a shekarar dubu da bakwai na baiwa yankin iyakacin ikon cin gashin kansa karkashin ikonta don magance rikicin wannan sauyi da ya yi kace-kace da kungiyar polisario bai hafuta samun 'yancin kai to rahotannin da muke samu daga kano na cewa an saka dokar hana fita a birnin da kewaye za mu kawo muku karin bayani a shirya badadira idan allah ya kai mu ciki har da rahoton na ramutu garba baba daga birnin bon wato jamus masu horo baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rage agogon najeriya za mu kawo muku karashen shirin za ku iya zuwa shafukanmu na intanet domin samun labarai da dumudumunsu kan al'amuran da ke faruwa musamman kan zanga-zangar ta najeriya amma da twitter da instagram da ma youtube duk ku shiga za ku samu labarai da su. yanzu a madadin sarfil hashin gumel da julie leathers gresham da ta taimaka wajen hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a wuda lafiya